Salman Khan zai ƙara kwana a kurkukun Jodhpur saboda kotun Jodhpur ta jinkirta ƙararsa da ake sauraro biyo bayan belin da lauyan tauraron ɗan wasan ya nema. An ɗaura tauraron ɗan wasan Bollywood ɗin ne shekara biyar a gidan kaso bayan samunsa da laifin kashe wasu barewu biyu a shekarar 1988. Salman Khan dai ya kwana a kurkukun Jodhpur. Jiya Alhamis lauyansa HM Sarwasat nan take ya saka takardar neman belinsa bayan da kotu ta saurari tuhumar da ake masa inda ta yanke masa daurin shekara biyar a gidan yari. wasad ya bayyana cewa za a saka takardar neman korar tuhumar da ake masa nan ba da dadewa ba. Bollywood dai ta damu da wannan lamari inda ta ce idan Salman Khan bai samu beli ba hakan zai zama babbar asara ga Bollywood. Sun kara da cewa babu tauraron 'yan wasan fina-finan India da za su iya tabbatar da gagarumin nasara a cewar wani mai fashin baki da ke kuma kasuwancin fina-finan India Komal Natar.